rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke garin maiduguri ta nuna manema labarai wasu mutane su hamsin da bakwai da ce 'yan gungiyar boko haram da suka watsa da makamansu suka kuma mika kansu da kansu ga jami'an tsaro rundunar ta ce mutane saba'in ne yanzu haka suka aje makamansu da su kuma suka mika kansu ga jami'an tsaron amma waɗanda aka riga da aka tantance yanzu hakan su hamsin da bakwai ne wanda nan da wani ɗan lokaci sauran ma za su iso cikin garin maiduguri kwamandan rundunar sojan na operation lafiya dole major general ibrahim atahiro ya ce waɗannan mutanen sun mika kansu

about 57 that we moved to Maiduguri at the moment. Subsequently, others will join them up. Ya ce kamar da kuka sani akwai su bakwai da suka nuna aniyarsu na mika kansu da kansu ga jami'an sojan Najeriya amma a yanzu hakan muna da saba'in ne kuma guda hamsin da bakwai ne muka riga da muka tantance wanda yanzu haka an riga da an kawo su Maiduguri wanda su ne kuke ganin su a nan wanda ga bisani za a kawo sauran. The federal government has in place Operation Safe Corridor. It is a process where people who surrender voluntarily are expected to go through a process ya ce tun da farko gwamnatin tarayya tana da wani shiri da ta yi wa irin waɗannan mutane da suka mika kansu da kansu da ake kira wato operation safe corridor wanda shi za dinga ba su horo na musamman da kuma sake soya masu tunaninsu inda za su zo su ci gaba da kasancewa a cikin jama'a ba tare da wani tsangwama daga wajen al'umma ba an dai baiwa yan jaridu damar masu tambaya game da dalilansu na mika kansu da kansu ga jami'an tsaron ga kuma abin da wasu suke cewa dalilin abin na mika kaina da jami'an su mun ga wannan ka'idan da suke ciki ɗan nan ba na Allah da manzon sa bane kamar sun shekara nawa kana tare da su muna nan shekara tare da su muna shekara uku kai ka kai kanka ko kuma suka kama ka su suka kama ni sun kasa ne a ciki daga ina ka gida masu kama ka nan ina cikin gari na sa sannan kuma lokacin da sojojin za su je su karɓi bulka sai aka gaya mana akan cewa ko karɓi bindiga duk wanda ba zai karɓi bindiga ba za mu kashe shi sai muka zo muka amshi bindiga muka tafi to sai aka ce to tun da suke za su tafi ita nan gaba gida an ce a bar cikin kauyen nan ko kuma jeji sai muka bar cikin kauyen muka kuma jejin na waya wannan da kwani sashi ma to nan muka yi shekara uku tare da su a cikin garin nawa yanzu kama da dama game da kasancewa da yan kungiyar boko haram eh dole ne in yi nadama da yanayin da su suka sani a ciki kuma yadda suka cuce rayuwa na kuma a ciki gashi na kuma alhamdulillah ina cikin rayuwar ci a yau yawa kai kuma daga ina kake daga shiyawa yawa inda za ta sa kun yi nadama kuma ce makami guda cikin jama'a mene sakon ku ga sauran yan boko da suke can a daji sakon mu ga mun da suka rage a can muna so gashin tun da muka zo ba a zage mu ba ba a duke mu ba hatta ma ma mun gode ma Allah mun gode mu hatta ma ma haddare ga kuka ba alhamdulillah mun gode ma gwamnatin Najeriya sakon mu na biyu zuwa ga filin ya kamata abun da suke yi din gaskiya ba daidai bane wasu daga cikin mutane 57 da aka gurfanar wa manema labarai kenan da kuma aka ce ayan kungiyar boko haram ne da suka tuba ke bayani game da halin da suka samu kansu ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya